Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata biyu ga watan Afrilu 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya murya arewa ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a kuma si Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan BOA Hausa.com ko sashin Hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan raga shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fitar da rahotonta na wata-wata inda ta ce jami'an tsaron jamhuriyar kamaru sun hallaka mutane 170 tare da kona gidaje da dama sannan baba yakubu makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya har ila yau muna tafi da sharhin jaridun nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsu ta AKP mai mulki ta rasa ankar babban birnin kasar gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar rasa birnin Istanbul bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata. a birnin istanbul da farko an kakkafe sakonnin bayyana farin cikin nasarar dan takarar kujerar magajin gari karkashin jam'iyyar akp binali yildirim to amma a ƙarshe ɗan takarar jam'iyyar adawa ta chp ikram magulu shine ya sami mafi yawan ƙuri'un kuma har ma ya fara fitowa ƙarara a birnin na istanbul yana jaddada nasararsa ko da yake da ba da gagarumin nasara ya ci ba Sadi Guben, shugaban hukumar zaben Turkiya YSK a takaice wadda ke gudanar da zaben kasar ya tabbatar cewa amma gulu ya samu ranar ƙuri'u wajen dubu biyar sama da yildirim daga cikin ƙuri'u miliyan tara da aka haɗa. 'yan jam'iyyar makarar waɗanda suke da rinjaye a kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin amfani da wannan satin wajen tsara ƙudurin neman gabatar masu da cikakkun rahoton wato rahoton mai bincike na musamman robert mula kan katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban amurka na shekara 2016 a kuma gabatar masu da wasu tsaffin ma'aikatan fadar white house su biyar kwamitin na majalisar wakilan kan harkokin shari'a ya buƙaci a bayyana cikakken rahoton mai shafuka wajen 400 zuwa yau dinnan talata a janar ɗin amurka william barr makon da ya gabata ya ce zai fitar da rahoton zuwa tsakiyar watan nan na afrilu ko ma kafin nan bayan an ciccire batutuwan sirri da ke ciki ganin da wuya a iya kiyaye wa'adin da kwamitin ya bayar kwamitin na shirin kada ƙuri'a gobe laraba kan batun tsarin kudurin wajabta gabatar da cikakken rahoton ƙasar ukraine na shirin fuskantar wani zafaffen yaƙin neman zaɓe da zai dau tsawon makonni uku saboda wani dan wasan barkwanci na gidan talabijin zai buga da shugaban kasar na yanzu a zagaye na biyu na zaben da aka yi wanda za a yi ranar 21 ga watan afrilu kamar yadda mutane da dama suka yi hasashen zai faru ɗan wasan barkwanci Volodymyr Zelensky ya ci zagaye na farko na zaben na ranar Lahadi da kashi 30 cikin 100 na ƙuri'u yana buƙatar samun ranar ƙuri'u sama da 50 cikin 100 kafin ya ci babu tantama. Shugaban ƙasar na yanzu Petro Poroshenko ya zo na biyu da kashi 16 cikin 100 bayan da aka kada yawancin ƙuri'un. ya shiga amfani da lafazin wato nuna sauƙin kai tun bayan da sakamakon ya fito to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kafar sada zumunta ta facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaƙa da jam'iyyun siyasar india ko kuma sojojin ƙasar pakistan saboda abin da kamfanin ya kira shiryayyun harkoki na bogi da kuma yada bayanan karya an bankaɗo waɗannan shafukan na facebook da instagram ne ta wajen binciken da aka yi kan shafukan sada zumunta a yankin a gabanin zaɓukan da za a yi a ƙasar india babbar kafar sada zumuntar ta wato ta ankara da aika-aikar da wasu masu amfani da ita ke yi ne bayan wata taɓargazar da ta nuna cewa wani kamfanin nazarin bayanai mai suna cambridge analytica ya yi amfani da bayanan da ya kalato daga miliyoyin masu amfani da shafukan facebook saboda ya jirkita tsarin yakin neman zaɓe a ƙasashe da dama ciki har da amurka. yayin da aka shiga tsakiyar shekarar kuɗi amurka ta kama hanyar tsugunar da 'yan gudun hijira kalilan waɗanda adadinsu shine mafi karanci a tarihin tsugunar da 'yan gudun hijira da amurka ta yi daga ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 2018 zuwa ranar 30 ga watan maris na wannan shekarar 'yan gudun hijira 151 ne suka shigo amurka akasari daga kasashe uku wato jamhuriyar demokaradiyyar congo mai kashi 48 cikin 100 da bama mai kashi 17 cikin 100 da kuma ukraine mai kashi 13 cikin 100 bisa ga alkalman ma'aikatar harkokin wajen amurka a baya shugaba donald trump ya iyakanta adadin 'yan gudun hijirar da kasar za ta iya tsugunarwa zuwa 30,000 wanda shi ne adadi mafi karanci a tsawon shekaru tun bayan da majalisar dokokin tarayyar ƙasar ta amince da dokar kula da 'yan gudun hijira ta shekara ta 1980 ofishin shugaban algeria ya ce da ɗaɗɗen shugaba abdulaziz bouteflika zai sauka zuwa ranar 28 ga watan afrilu lokacin da wa'adinsa zai cika kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar ta aps ya yada labarin tun jiya litini kafar ta aps ta ce shugaba butulfika zai tabbatar da ci gaba da ɗorewar cibiyoyin gwamnati kafin ya sauka wannan sanarwar na zuwa ne bayan shafi tsawon makonni guda da aka yi ana ta zanga-zanga ta nuna bijirewa ga shugaban kasar da gwamnatinsa a makon jiya hafsan hafsoshin sojin algeria mai karfin fada a ji ya girgiza kasar bayan da ya kiran da a ayyana shugaba batalfika a matsayin mara sukunin iya shugabantar kasar a kuma saukar da shi Ibrahim kalima si Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga ƙasar Kamaru, inda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fitar da wani rahoto na wannan watan, inda ta ce jami'an tsaron Kamaru sun hallaka fararen hula 170. kuma sun kona sama da gidaje ɗari a ɓangaren 'yan aware na arewacin ƙasar masu magana da turancin ingilishi da suke neman ɓallewa daga ƙasar ga muhammad awal garba da cikakken rahoton daga kamaru rahotannin da kungiyar kwato hakkin bil'adama ta fitar na wannan watan sun ce jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun halaka fararen hula har guda ɗari da saba'in sannan kuma sun cillawa gidajen al'umman da basu je basu gani ba wuta sama da guda 100 a cikin watanni shida da suka gabata an da ake artabu da 'yan awarin kasar ta jamhuriyar kamaru wannan ne yasa na tambayi alhaji dan asabe mai fada a jini a bangaren na 'yan aware shin ko wannan rahoto na da kanshin gaskiya kuwa a to kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar da ta yi ta yi bincike sosai abin da ka na ne a duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kamar wato 'yan sandan ciki nata suna tura mata rahoto ana ji da hujja ana ji da hujja da wannan suke aiki ba za kowa ya tashi kawai dauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko intanet a tura musu abin na ce musu a ah, ga shi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba a da wuya kuma abin da kuma shi na ne. a to yanzu kan gaskiya zama a wannan bangaren ba kowa fa ba kamar yadin nan ba saboda haka abu ta tabarbare fiye da inda aka tuna fiye da inda aka tuna domin kowa ya tashi sa kafansa wannan wurin din to baya da tabbas cewa zai dawo to mene na abin yanzu yanzu kam in ba dai an zauna an tattauna ba bangaren gwamnati da su mutane masu mu masu magana da yaren ingilishin din da kuma wani da party wa muke nufi da third party majalisar ɗinkin duniya da ita kaɗai ce yanzu muke gani wanda za ta iya tsayawa ta yi abu. Mr. Jibo mai bawa ministan tsaro shawara ne akan matsalar na 'yan awarin kasar ta jamhuriyar Kamaru shi kan yace rahoton akwai lauje cikin naɗi. To yau dai shi a san cewa ƙasa kowace kasa a duniya tana da 'yancin kanta. To bayan da za a yi ƙasa 'yan ta'adda sun dauki makamai za su ɓata ƙasa a ce yau majalisar ɗinkin duniya musamman ƙasan amurka na bayan wannan abubuwa saboda haddasa wayannan fitinannu to bayan da za mu ce mu a matsayinmu na jami'an tsaro wannan harin da aka kai ma 'yan ta'adda ne 'yan ta'adda ne gidajensu ne suna zuwa su labe a wannan ƙauye suna ajiye makamai a wannan ƙauyuka to kaga cewa wannan harin da aka kai wato musamman ma labari aka kawo mana 'yan cikin gida wato wanda muke aiki da su suka ba da labari kuma shan da aka zo aka yi bincike aka tawar cewa eh hakan ne gidaje ne da suke zuwa ƙauye suna ajiye makamansu kuma su ma suna zuwa ɓoyuwa in suka fito daga daji to shi sa aka kona wa'annan gidaje ne to ka san cewa su majalisar dinkin duniya a koyan da suke so a tafiyar da al'amarin in to mu kuma a ƙasar kamaru ba za mu yadda cewa duk wani abin da zai kawo fitina ce za a raba ƙasar kamaru ba za mu yarda da ƙasar jamhuriyar kamaru dai tana cikin tsaka mai wuya a wannan lokaci ta bangaren jihar arewa mai nisa maharan boko haram suna addaban al'umma sai kuma bangaren jihar adamawan ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu garkuwa ne suke cin kasuwarsu haka ta bangaren gabashin ƙasar kuma an da ta iyaka da ƙasar afirka ta tsakiya mayakan makwabtan ne suke ta hada-hada su mahama awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru da a gaida Muhammad Awal Garba kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. ne don a rayuwa shi gaba. Ilimi akwai daɗi wuya. Don hakan na ce ‘yan uwa ni azama mu wuce gaba. Ilimi akwai daɗi wuya. Don mu nemi kowane ilimi ba dole sai a garinmu ba. Ilimi akwai daɗi wuya. Haka za yi samu haskaka duniya ta fannin ci gaba da ƙasa. Magage ruwa gare mai ilimi, ilimi akwai kalubale a cikin ko ka Madalla, ga Baba Yakubu Makeri da shiri na gaba. Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan masu saurare ba su manta ba, mun fara wata tattaunawa da Isa Ali na kungiyar Vision for Alternative Development VALD a takaice. Kungiya mai fafutukar ganin kai motoci lamun lafiya a kasar Ghana akan wasu munanan hatsura guda biyu da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a rana daya a kasar Ghana. Lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar. kuma gwamnati na ci gaba da daukan karin matakai domin dakile yawan hatsira a kasar isa ali ya faro bayanin nasa a yau ne kamar haka bai wani jimawa ba an ka gwamnati ta kafa wani kwamiti kwamiti ta ce kamar kamata ne kowane shekara eh, gwamnati ta yi kokari ta ba national road safety commission eh, kudade kowane shekara miliyan shida da biyar 6.5 miliyan kenan in ya so ta samu ta yi aikinta kuma wannan nufin cewa kama wannan kudaden ba a samu saboda shi bayan hasarin da an ka samu ga gwamnati ta koma ta yi zama gaskiya zaman da sun kai sun dace kama za a ba hukuman da ke kulawa da sha ne mm, kai kawo motoci lamar lafiya ya kawo mm. eh, na hanya kenan wai za a ba su eh, sai mu ce biliyon daya na ghana city one biliyon ghana city wanda yake ya kai miliyan 200 na dala kenan to kaga wai eh, aikin da za a yi da wannan kudi ne za a yi kokari in ya so eh, alamomin hanya a yi kokari in ya so hanyoyin da muke da shi cikin kasashen ghana duka a yi kokari a sa alamomin kamar yadda na gaya maka alamomin nan na da amfani sosai kaga yana yi kiyaye hasari kan hanya sannan na biyu kuma a yi amfani da wannan kudi in ya so wuraren da ba mu da eh, traffic light kenan mm. sai mu ce wutan da ke iya wani lokaci yana hmm, da ke ba motoci umarni su tafi ko su tsaya eh, eh, da jama'a kuma su iya su ketare hanyar titi hmm. kaga wani lokaci muna da wadannan kuma kan titi yana iya ya rage gudun motocin yana iya wani lokaci sai kaga kaman ya normalize speed na gudun su kenan in ya so na uku kuma a yi kokari a karatar da jama'a da direbobi kenan waɗanda ke ciniki kan hanya in ya so su yi kokari a karantar da su irin hasarorin da ke nan sa'annan ban da wangan matakin da gwamnati kuma ta doka eh, cikin kamfanonin da gaskiya su ma motansu eh, an ka samu motansu cikin wannan hasari vip kenan su ma sun doki wani mataki shine kowane su duka akwai wani eh, mashin da sai mu ce wani nahuran da sun ka sa ma motocin su wai speed limiter kenan shi hmm. wannan na'urar yana iya kimanta wato ko kuma rage adadin gudun da mutum zai gudu in kuma ya zo wani lokaci ma wannan mota na gudu sai mu ce control room kenan a wurin man eh, inda an ke duba ake control ko a monitor wannan gudu duka ana iya a gane motan da ke gudu kuma ana iya a gane inda motan kuma take wannan kuma an ke son a sa sa'annan kuma ita hukumar da ke kulawa da sha'anin eh, motoci ke na kiyayewa kan hanya su ma sun ce za su yi kokari ya so su ma su duba ya so a iya a monitor shine irin gudun da ake akwai wani na'uran da ake ke speed gun ke na hmm. eh, bindigan da wasu ba bindigan halbawa ba ne yana nan dai alama kamar bindiga ne inda mota na gudu in an ka nuna an ka je buga yana iya ya gwada ma yan sanda irin gudun da wannan mota ke wato na'urar da ke tantance gudun da mm, direba ke yi da mota na. ke yi kenan so ko ma ko dan sanda na nisa gaskiya ya buga wannan na'urar zai iya ya gane irin gudun da eh, wannan mota ke yi gaskiya matsala ne sosai matsala ne sosai da ba mu duba ba don ka duba mm. eh, in ka duba yadda statistics ke tafiya yana nuna cewa kamar gaskiya eh, shirin da ake yi a duba yadda za a yi a rage sai mu ce a rage eh, hasari kan eh, accident na hasari kan hanya gaskiya ba ragewa yake yi ba karuwa take yi ka san gana na da wata al'ada da abu ya faru yanzu yanzu ne sai ka ji kowa na magana gwamnati na fitar da mataki da sauransu to amma kuma da an kwana biyu sai ka ji magana ta je ta kwanta kana ganin waɗannan matakan da gwamnati take ɗauka za a iya a ci gaba a aiwatar da su kaga magana da kai gaskiya ne wani lokaci kamar da na gaya maka wani lokaci an sanar da mu cewa kamar za a kowane shekara za a ba national road safety commission miliyon na ghana shida da 6.5 miliyon kenan an ka ce za a ba su to za a ba su su yi aiki sa'annan kuma gashi kuma shakarar jiyan da kuma muna ji kamar za a ba su kuma sai mu ce biliyon daya kenan na ghana city bi ma'ana kaga manya na magana gwamnati ita yi magana ba ta cika alkawali to madalla bari mu jantsa aya a nan kuma mu ci gaba da hira a mako mai zuwa a madadin shi isa alim babban daraktan zantarwa na kungiyar vision for alternative development vald a takaice da daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Madalla a gaida Baba Yakubu makiri yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wace ta rawaito cewa hukumomin Nijar sun shiga farautar shugaban jam'iyyar Model Lumana Hamma Ahmadu mai gudun hijira a waje. a cewar jaridar shugaba muhammadu isuhu da kansa ne ya umarci ma'aikata su shigar da wannan bukata a ofishin 'yan sandan kasa da kasa interpol na jamhuriyar benin don ganin sun tuso kiyar jagoran 'yan adawar ta niger zuwa gida inda wani hukuncin kotu ke jiransa jaridar lanketar na cewa jam'iyyar pendes tarayya ta buɗe wani sabon babin siyasa sakamakon tsayar da shugabanta bazum muhammad a matsayin ɗan takarar zaben 2021 ko da yake idan aka hankalci abin a bayyana ake gane cewa ya ɗauko kokowa domin tafiya ce mai tsawo akan wata hanya mai cike da tsedau saboda haka dole ne ya kama jikinsa ko kuma ya sha mamaki in ji lanketar jaridar le ta bayyana cewa shugaban jam'iyyar npr jamhuriya albade abuba ya fara fuskantar barazana daga waɗanda ke rike da madafun mulkin niger kamar yadda wata majiya ke cewa hukumar leƙen asirin wannan ƙasa DJSA ta fitar da wani rahoton bincike wanda ke zargin sulikinsa da hannu a ayyukan ta'addanci abin da ya sa jami'an tsaro suka kulle shi a gidan yarin birnin kwanni to amma jaridar ta kara da cewa da dama daga cikin manazarta na kallon wannan al'amari a matsayin wani matakin cirewa albade abuba tunanin shiga zaben 2021 da nufin baiwa bazon muhammad damar lashe zaɓe hanci sama mu rufe sharhin da jaridar larude listuwar wacce ke cewa kimanin dabobi miliyan biyu da rabi sun samu huji a wasu jihohi uku na jamhuriyar Nijar waɗanda suka hada da tawa tilaberi da difa a matsayin rigakafin cututtukan da ke haddasa mace-macen bisashe. hukumomin kula da lafiyar dabobi da haɗin gwiwar hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa wato cecr su ne suka ƙaddamar da wannan kamfe da nufin sassauta wahalhalun makiyaya a waɗannan yankuna masu fama da matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumini barma yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya sai mu ce alhamdulillahi. bisa ga dukkanin alamu zaben 2019 ya zo lafiya al'ummar najeriya mu gode wa allah waɗanda suke mana hasashen cewa ƙasar nan za ta wargaje za ta kama da wuta a zaɓen 2019 sai mu ce hakar su ba su cimma ruwa ba da yardan allah ƙasar nan za ta zauna lafiya yan majalisun tarayyar najeriya musamman masu zuwa ku tsaya ku yi aikin gwamnatin tarayya ki tsaya ki yi aikin ki gwamnatocin jihohi ku tsaya ku yi ayyukan ku sa'annan gwamnatocin jihohi ku tabbata cewa kun yanta ƙananan hukumomi domin ƙananan hukumomi su ne kusa da talaka. assalamu alaikum sashi hausa na mai amerika sunana alhaji musa amerika su cikin nigeria najeriya an yi zaɓe jihar kano wasu wasu kuke kuke kan da ai zaɓen nan ta allah da abin da ya zama a yanzu jihar kano allah ka zaɓa mana shi to na ga biyu da an kai zaɓen allah ya yi zaɓen mutum ko shi ya yi yana kira da kanawa ko yana kudu zaɓen allah allah ya kaddara duje sai ya koma kada ko wani kuɗe kuce dan duje dai ba ta fito da zai aiki da ko kaduna ko jigawa ko kin ko zamfara a jihar ne zuwa aiki wanda abin da ya samu da zai fita a jihar Kano ba ina samu gane Salamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka mai magana Yusuf Bazuka mai leda gwalalo a jihar Bauchi to ina kira ga dattawan jihar Katsina wanda ajiya suka tafi har fadar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Abuja kenan domin a gano hanyoyin da ya kamata a bi don dakile masu garkuwa da mutane a jihohin katsina da zamfara to hakika wannan yankuri naku abu ne na dubawa kuma hakika wannan jihohi guda biyu masu garkuwa da mutane fa sun fi matsawa al'umma ya kamata ga gwamnatin tarayya ta tashi tsaye da yi tsayuwar daka ta fatattaki mutanen nan duk ta ko da wani hali ko ta sama ne ko ta jirgin sama ne ko ta ƙasa ne ya kamata a kyau karshen a san meye makomar su waɗannan jihohi fa an addabe su za a ga an tare mutum an ce sai an kama mutum an shiga da hijeji sai ya kawo miliyan goma ko miliyan ashirin wani miliyan ɗaya ma bai taɓa ganin ta ba wannan abu ne wanda zai kare tattalin arzikin ƙasar najeriya ya kamata kuma ta tashi ta magance wannan al'amar tun kafin abin ya tsamari ya bazu saurin jihohin najeriya Madalla, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsu ta AKP mai mulki ta rasa an babban birnin kasar gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar rasa birnin Istanbul. bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar lahadin da ta gabata kasar ukraine na shirin fuskantar wani zafaffen yakin neman zaɓe da za a yi na tsawon makonni uku saboda wani ɗan wasan barkwanci a gidan talabijin zai buga da shugaban ƙasar na yanzu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar wanda za a yi ranar 21 ga watan afrilu kafar sada zumunta ta facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaƙa da jam'iyyar siyasar indiya ko kuma sojojin ƙasar pakistan saboda abin da kamfanin ya kira shiryayyen koko shiryayyun harkoki na bogi na yada da kuma na yada bayanan ƙarya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labarai da kuma Salman Abo da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin. Da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa muni lafiya.